ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين عسى الله أن يكون بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الدائي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada mu a wannan babban masallaci masallaci kuma na sunna kuma na ihya'us sunna a cikin wannan anguwa ta gwammaja a kuma cikin wannan babban birni na kano ta damuce garin jalla babbar hausa yaro ta kasar nuko da mai ka an fika kullum na kan ce wannan kirari da ake yi wa kano gaskiya ne idan ka zo da sunna kano akwai professional a harin sunna waɗanda za ka zauna su koya ma sunna idan ka zo da bidi'a da shirka akwai gingima gingiman 'yan bidi'a da ɗima-ɗiman mashirkai suna to ina addu'a wannan taro Allah ya sa masa albarka na san an kwana biyu ana magana za mu kawo ziyara wannan masallaci to amma wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah Allah bai amince ba sai wannan rana to muna yi wa Allah godiya da ya tsawaita rayuwar mu kuma ya nuna mana wannan lokaci gaskiyar magana ban ɗauka zan shigo cikin gwammaja a birnin kano in samu da masallaci na sunna irin wannan ba kuma ginin masallacin ka gagara gane a saudiya aka yi shi ko a united arab emirates kuma ka kalli masallaci ka ga masallacin sunna masallaci kwas-kwas tsab-tsab gwadas-gwadas masallaci an tsabtace shi yana kanshi gwanin ban sha'awa wanda da wannan ake gane masallatan halin sunna za ga masallatan da tsafta za ka yi ibada cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi babban limamin wannan masallaci na kwana biyu mu gaisa da shi ba Da zo Allah ya hada mu da shi a wajen taro da aka yi a Mambaya House ina kallon sa wanda ya fara fado mu a zuciyata Sheikh Lawan mai turuku domin na san waɗannan dattawa irin gwagwarmayar da suka yi mu da muka biyo da baya mun samu bilis sai da aka gama ɗauke ba daɗin aka gama turjiya aka tattake ciyawa suka shafa wa su jini suka yi kalmar shahada suka rubuta wasiya suka yi bankwana da duniya allah ne bai gada masu mutu ba har yau kamin lokacin da mu muka zo daga baya muka sake karɓar tuta muka ce forward ever backward never to irin wayannan dattawa addu'a muke Allah ya kara musu albarka wallahi da mun kalle su sai mu je imanin mu an masa cajin batir da azu da na gan shi a cikin zuciya ta addu'a nake nace Allah ina ma ka banni mai tagogwar mai sunna ne ma sai gemu na yayi fari sal ban gemun leman yadda suka taso tun suna matasa suke wannan gwagwarmaya gashi kuma har yau ana yi Allah ka kara wa zuri'a su albarka na zo na samu shehu malami zakakuri dan baiwa Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale yana gabatar da darasi wannan matashi mai albarka muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka wato dan baiwa ne Allah kare ya san abin da ya tara aure karka kalli kaurin kafarsa da kaurin wayarsa tararrajulan rajulan da hila fatazdarihi wa fi afwabihi asrun hasurun ويعجبك الدرير إذا تراوي فيخلف ظنك الرجل الدرير سكسي لقد أزم البئير بغير لب ولم يستغن بالعزم البئير ينوخ ثم يضرب بالهراوة فلا لب لديه ولا نكير za ga wani mutum dan siriri ya kafa siririya kare na mai hankali baka san su abdullahi dan masaudi a wurin ba idan kuka karanta sharhu aqila da hawiya na ibn abdul izz ya kawo wata hadisa da ta faru abdullahi dan mas'ud ya da kafa sai da alwala sabai suka kalli kafar kafar o siririya sai galalin kafar sai suke kallon juna ana murmushi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dariyar mai fice sahabbai suna kan gaskiya dan mun sai ya rasulullah ba gobe to amma sai sahabbai gaskiya da gaskiya su ya rasulullah kafar abdullahi dan mas'ud ta siririya da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su ya ce buga da asiririyar kabar suka ce eh sai in an dura ta akan sikiri ranar tashin alkiyama sai ta fi dutsen Uhud nauyi a wannan lokaci ba dan komai ba saboda ya sha sunna ya koshi Allah muna maka godiya bisa wannan ba dogon wa'azi zan yi ba dama ziyara ce muka kawo kalmomi kaɗan da zan faɗa wato shine in sake tuna mana manufar mu inda muka taso ina muke mai muka sa gaba musamman ahalus sunna wal jama'a duk inda muke a duniya wato ahalus sunna muna yi wa Allah madaukin sarki godiya domin muke bautawa bauta wa Allah babu kokonto ba shakka abinda muke mun san abinda muke shine daidai kowa a duniya yana kokonto ko taraddudi abinda yake daidai ne ko ba daidai ba amma banda ahalus sunna ahli sunna yana da yaqini abin da yake yi daidai ne kuma babu mai iya zuwa da hujja ko dalili ya sa mashi kokonto amma saura kowa kana iya zuwa da hujja da dalili ka sa mashi kokonto har ya fara gane cewa to abin nan namu ko haka yake amma ban da ahli sunna idan kaga ahli sunna yana dalili yana kokonto to ai rashin sa'a bai ilimi bane bai ne ba bai ilimi bane bai zauna tare da malamai ba amma matukar ya zauna tare da malamai zai gamsu abin da yake yi nan shine mai shine daidai akwai wanda za ka ce to abin fa sai a hankali ai duk lalube ake cikin duhu kai ke lalube cikin duhu mu ba lalube muke cikin duhu ba tafiya muke tangararam a cikin rana a faman yamshi kibban ala wajhihi نعم Na'am. Allah ya ce a faman yamshi mukibban ala wajhihi yanzu wanda yake tafiya a kife akan fuskarsa a kife bai kallon gaban shi fuskarsa a kife a hada yanzu wannan shine yafi zama shi dai an manyan yamshi sawiyan ko kuma wanda yake tafiya a miƙe ala siratin mustaqim a bisa hanya daidaiciya ba an sa Allah yake so mu bashi ba ansar kowa ya santa da wanda ke tafiya idon sa garau yana kallo da wanda aka masa madundumi ko yana kallon kasa a kife yo ya san wanda yake tafiya na ganin gaban sa shine wanda ya san me yake yi shine wanda ya tafiya daidai wannan ita ce tafiya ta wa ahlus sunna wal jamaa wani zai baka tausayi Wai na kiran kansa ahlus sunna amma sai ka jira cewa ni abun duka na rude wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ban ma san inda na nufa ba to ba matsala mu mun san inda ka nufa ka zo mu gaya maka jahannama ka nufa ba ka zuwa wajen malaman sunna ba ka sauraron darussa da ake yi dan me ba za ka rude ba wanda yake sauraron malaman sunna zai rude ba zai rude ba za ka shi ya zama dan birni a cikin addini kansa a waye me yasa nace ahlus sunna su suna da tabbas suna da yaƙini abin da suke yi saboda Allah madaukakin sarki ya faɗi magana da duk ahlus sunna zai alfahari da ita a cikin wata sura a cikin suratul fatih ana rama sai ka je san da bakin boda sai Allah madaukakin sarki ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa to ya isa ala rama Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya aiko dan aikansa bil huda da shari'a Allah shine arsala rasulahu ya aiko manzansa dan aikan shi da ne ya aiko shi bil huda da shari'a Dan Allah ne muke nema shari'a ni da shari'a nake nema ban sama mutanen gwammaja ba ko ba ita kuke nema duk wanda shirya yake nema wajen Allah ya ce Allahu akbar to yanzu Allah ya baka address din inda ake samu shirya idan ake samu ta huwa allazi arsala rasulahu bil huda in dai shirya kake nema duk duniya gabar da makudu da arewa sama da ƙasa babu inda ake samun shirya sai an je wajen wannan dan aikar da Allah ya turo shi kadai Allah ya turo da shari'a duk inda ka samu wani abu aka ce maka sunan shi shari'a kuma ba wajen dan aikan nan ba abin da ka samu nan shari'a ya ci karo da abin da dan aikan nan ya zo da shi kada ka bata wa kanka lokaci bata ka samu ba shari'a ka samu ba idan har shari'a kake nema wanda ya mallaki shari'ar shine Allah kuma ya aiko dan aika da shari'ar dan aikan ya zo da ita to idan kana neman shirya idan zaka je wajen dan aikan nan zaka je nan kadai ake samun shirya duk duniya ba inda shirya take sai wajen shi Allah mun gode maka kai ka ji wata magana da Qur'ani yake da za ta baka confidence sai Allah ya ce wa dinil haq bayan na aiko shi da shirya sannan na aiko shi da addini na gaskiya in ji Allah addini na kenan addinai suna da yawa amma duka addinan nan addinan ƙarya ne addini ƙwara ɗaya tallintal ne addini na gaskiya shi ne addini da ɗan aikan ɗan aikan nan ya zo da shi na'am ya zo da addini na gaskiya ya zo da shirya menene addini na gaskiya Shi ne addinin musulunci shi ne wanda ɗaya aikan ya zo da shi menene shiryar ita ce sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ake samun addinin gaskiya kenan inda ake samun shari'a kenan duk inda ka je sabanin wannan ba shari'a zaka samu ba ba addinin gaskiya zaka samu ba addinin gaskiya da shari'a wuri ɗaya ake samu shine wajen wannan ɗan aika da Allah madaukin sarki ya aiko ba sani ba ko kun gane karatu sai Allah ya ce kuma li yuzhirahu ala dini kulli Allah ya dauka wa kansa alƙawari addinin gaskiyar nan da shiriyar nan da dan aikan nan ya zo da ita Allah sai ya fifita wannan addini aladdini kulli akan dukkan wani addini da ake bauta da shi a duniya wannan addini na musulunci sai ya shiri ya rinjaye shi duk wata shiriya wannan shiriyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta rinjaye ta shi yasa annabi a kurbatul haja yake cewa wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam shari'a mafi alkhairi idan ta wuce shiriya shiriyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma wannan magana ta annabi ta tabbata yanzu duk duniya wani addini ne yake ɗaukaka a duniya wani addini ke samun rinjaye ba addini da ke samun rinjaye a duniya wallahi sai islam ko nan gida najeriya za ka yi kirga mutanen da ke karɓar kalmar shahada a kowace rana Allah kaɗai san iyakarsu Allah san iyakarsu mun je jihar Rivers wazi muka je wani gari sunan garin Nowa a cikin jihar Rivers baya da nisa sosai da Fatakot lokacin da muka isa lokacin sallah yayi kafin a fara wazi aka ce ai sallah hada azhar da lasar a sallace su jam'an wa kasran kamin mu gama sallah Allah kaɗai ya san arnan da suka musulunta ba fara wazi ba sallah kawai arna maza da mata sun taru an yi cincirindo ga liman ya yi kabbara harama cikin natsuwa fuskanci alƙibla an yi sahu gwanin ban sha'awa ana yi wa Allah ruku ana yi wa Allah sujada wallahi arna kawai sai shiga cikin sahu ya ce da shi za yi tun maza na shiga sai ga mata sun fara shigowa kawai kana cikin sahu sai wata arziya kawai ta burmutso ta ce da ita zai akwai wata ta zo za ta burmutsa yan agajin suka kalli ta suka gaskiya ba ta yi ba ga dan wani cikin ramin cinya ga kanta a buɗe suka tare ta ta ce why now aga ce wa doya headed wai kanta a buɗe ta yi wa ta kalli wata kawarta ta ce birkila baro mi wa hankali sai aka ba ta aron hankici ta ƙulla abin da ya kullu ta furmutsa cikin sau Allah ya gafarta da ta alasar sai da Adam Jones yana da rai shine shigo sahu bai da tsaye yana cewa join them join them in ba musulunci bai da za ku samu wannan Allah ya yi gaskiya la yuzhirahu ala dini kulli wani dan waya na ban labari akwai abokinsa da ya tafi NYSC a nan Niger Delta NYSC to sai zama yana da aboki da wani yaro shi yaron ba musulmi ba ne saboda abokantakar su sai suka je gidansu shi dan ƙasa ne sun je gidan yaron wannan matashi sai lokacin sallah yayi sai ce to ni musulmi ne a sama mun buta in alwala sai aka sama mai buta da ruwa sai yana alwala mahaifin wannan matashi da tijo a shona zaune kan kujera yana kallon abin da ke faruwa sai kira dan nasa ya ce kasan wayannan daga arewa suke ba su saba da zafi ba da yan wannan wanke wanke a kai masa ruwa ya wanka mana ya dan samu jin sanyi sosai shi ya ɗauka wannan wanke wanke da ake ana nema a samu dan sanyi sanyi ne sai dan ya ce da shi a ai ba zafi ne ya dame shi ba addinin su sunan shi musulunci shi musulmi ne su idan za a yi prayer to sai an wawanke wayannan gaban abinda kaga yana yin nan sai sun yi kamin su yi sallah yes ah they do this before they pray yes yes sai zai ci gaba da kallo bayan ya gama aka samu masa taburma taburma ya tambayi alƙibla aka nuna mishi ya kabbar harama ya fara sallah da tijo na kallo yana gama sallah sai ya ce a kira masa wannan matashi yana zuwa sai kalli matashin ya ce wani irin addini da kake yi ya ce mai musulunci ya ce ban taɓa ganin addinin da ya kama hankali na kamar wannan addinin ba a shekaru na za a iya karɓa ta ya shigo ko na tsufa na makara aka ce baka makara ba za a iya karɓar ka haka ya ce to yana so shiga addinin musulunci a ranar aka ba da tijon kalmar shahada ba wanda ya masa wazi musulmi kawai ga yana alwala yana sallah Allah ya gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli lokacin da muka je europe sanda muka je kasar germany mun samu wani abu da ya faru wani team na ball na yan kwallo magana tana nan all over the internet wani team na yan ball suka sayo wani dan kwallo mai tsada amma musulmi ne kwararren dan kwallo ne mai tsada suka sayo shi wannan musulmi da aka kawo aka kawo shi sai ga duk area da suke babu masallaci babu me sai da shi musulmi ne ba zai iya rayuwa inda ba masallaci ba sai a gina mai masallaci sai da suka ce wannan matsala ne sauki professional player irin kawai zai wasa da shi nan ke aka samu fili aka gina masa katafa masallaci in Allah ya yarda ya fi masallacin da muke ciki ban shiga masallacin ba amma an kawo hoton masallacin masallaci ka ta ya ce a samo masa liman aka samo liman ya sha suna ya koshi limami daga na aka fara sallar jami'i musulmai sai suka rinka tsallakowa su ma na yin ne sallah tare da su wannan dan kwallo kullum da shi ake sallah kun san me yake faruwa labari ya yado ƴaƴan arna da suke so su gan shi kusan san dan da farin jini a ƙasashen turai har ƙasashen larabawa sai suna so su gan shi sai sai hanya mai sauki shine ka je masallaci za a gan shi arha to arne shi ma sai dado sai zo masallaci amma sallah ta kawo shi shi ya zo ga dan bolle sai da da an gama sallah malam na darasi liman na darasi dan kwallo yana zaune yana saurarawa da musulmai sai kaga ana ta shigowa kafin ka an kara masallaci ya fara cika amma wa ake kallo dan kwallo ake kallo shi ko liman yana darasi tun an kura wa dan kwallon ido ana kallon shi darasin sai fara shiga zukatansu can sai ga sun daina kallon dan kwallon yanzu ake kallo liman da yake darasi ake kallo kamin bature ya ankara imani sai shiga zuciyarsa ana gama sai ya ce shi ma i want to join you sai ya karbi kalmar shahada ya musulunta a tarbiyyar wannan dan bol Allah ya zama da suka musulunta dan kwallo ya yayi me nake so da nuna mana yadda musulunci yake karɓo a duniya je ka ingila ka yadda ake musulunta abin ya wuce hankali yanzu haka magana da nake da ku magajin garin london kamar gwamnan babban birnin london kenan musulmi ne magajin garin birmingham kamar gwamnan birmingham kenan musulmi ne yanzu yanzu ana da magajin gari musulmi a kasar ingila sun kai kusan guda bakwai salauna ingila gaba daya ita ma yanzu ta ce ta gano asalin ta jinin annabi muhammadu ne ta ce kuma dole a kai ta masallaci ta rinka jin karatun Kur'ani. na ce da haka muka fara kuturu da ya gaba kasbi ta kawo hanya ko ta kawo hanya ba aka ce ai eh, tsufa ne ta fara rudewa sai sai ba wani tsufa hankali na garo na sai abin da nake yi shi yasa zaka je ka ga masallatai ake ta burewa ko ina masallatan ingila spikun a cikin masallaci ne saboda doka na kasar ingila ba za ka yi distabi makwabcinka ba so idan ana kiran sallah cikin masallaci ne za ka ji kiran sallah kiran sallah ba zai fita ina ba ba zai fita waje ba yanzu magana da nake wasu masallatan har an fara ba su daman kiran sallah da lasifika a waje kamar babban masallacin juma'a da ke white chapel na ji har masallacin da yi sallah an daura lafiku a waje kuma gwamnati ta ba su ikon su kwana kiran sallah lafika tana amo tana cika duniya a birnin london a tsakiyar birnin london ba ma a gefe ba mai wanda yake nuna mana alkawarin allah ya tabbata ko bai tabbata ba zira yuzhirahu ala dini kulli idan kana so ka ci halal abinci a ingila ba ka da matsala restaurant suna nan na halal inda in ka je komai na halal ne kamar ka ci abinci a birnin Kano baka da matsala suna nan ko ina yanzu sai gwamnatin Ingila ta da wata ka'ida ta ce yan gidan kurkuku a rinka sayan abincin musulmai na halal a rinka ciyar da su aka ce me yasa sai suka ce sun gano duk wanda yake cin abincin halal inda dan banza ne sai fara gyaruwa sai fara zama dan banza dan banza dan kirki dan kirki haka saboda haka suke gani ya kamata a rika ciyar da yan gidan kurkuku abincin ne abincin musulmi abincin halal an samu cigaba ko ba samu cigaba ba duk inda ka zagaya a europe abin abinda za ka samu kenan spain kasar da aka zo aka yi rugurugu da musulunci allah karka maimaita mana yanzu ka je ka ga yadda musulunci ya fara farfadowa wallahi musulunci ya fara farfadowa ka je andalus ka ga yadda musulunci ya fara farfadowa ka je garnada inda nan ne asalin headquarter kalifan musulmai na wannan lokacin yake mun je har wurin gabas da yamma kudu da arewa ginin tun wancan lokacin yana nan ba mafi gyare-gyare da yawa ba turawa ke zuwa suna mamakin sakafa da technology da engineering da architectural designing na musulmai tun a wancan karni yanzu bature yana zuwa yana ganin ikon Allah kuma kewaye da gidan iya kallon ka tsawon tazarar da ba za ka yi lissafa ba duka bishiyoyin zaitun ne wanda musulmai ne suka dasa su tun a wancan lokaci shi yasa kasar su tana daga cikin kasashen da suka fi kowace kasa yawan man zaitun a duniya duk musulmai ne suka dasa su je ka yadda musulunci ya fara farfarwa. kai har wuraren da takadaru ne irin su Barcelona yanzu idan ka je sunna tana kubugowa ci garin a wannan lokaci da ake ci je ka zamani ka je Berlin ka ga yadda ake masallatai duk kasashen italy duk har faransawa da suka ce su guzawa ne yanzu ka je ka ga yadda musulunci da sunna ke tasowa a wayannan kasashe annabi ya faɗi gaskiya Allah ya faɗi gaskiya da yace li yuzhirahu ala dini kulli to yadda musulunci ke habaka a duniya haka sunna ke habaka yan bid'a su suka fara shigar da addinin musulunci a kasashen Europe amma je kai yanzu kaga sunna ta yi takin over gaba da idan ka zagaya duk inda ka je sunna zagaya duk da ka je mai sunna ko ina ka zagaya gwamnatin saudiya shi yasa kuka ga har yanzu muke mata addu'a kowane hali ta samu kanta a ciki ita ce mai dama daman ka je ga irin masallacin da take ginawa je an da ga irin masallacin juma'a da ta gina je mu canza a kasar italiya ka ga irin masallacin da duk inda ka zagaya yan shi a masu baƙaƙen kaya ka gama zagaye yau gaba ɗaya ba inda za ka sun gina masallaci ko ƙwara ɗaya babu shi ba masallaci da za ka daga iran aka gina shi babu shi saboda gina masallaci aikin musulmi ne wasu kuma su suka san su ne amma dai ba su gina masallaci saboda gina masallaci aikin waye aikin musulmi ne su to ba sa ginawa to wani zai ce me nake nufi waye da fasara inda ma ya muru masajidallahi na'am inda ma suratul tauba الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله

wannan ita ce a farko kamin ayar da muka karanta da farko ina ba ta fahimci wannan shi da alaran ma ce to ai wannan ya kamata a fara kawa kamin wancan. ya dauka tilawa muke Mu ko ba tilawa muke jirin ayoyi muke nema ba ayoyin muke mun kowace independent da domin mu kafa wata hujja da ita a wajen wannan kuma ba a duba tartibi na Qur'ani mai girma alarama ba da haka ba da sai mun karanta su kare mun karanta wannan zai arsala rasulahu Da wayannan suna tauba wannan kuma tana ina tana cikin suratul fatahi a nan ƙasa. Allah ta'ala ya samu dace na'am Allah madaukin sarki ya ce inna ma ya amuru masajidallahi man amana billah raya masallaci aiki mai imani ne inji Allah shi yasa ba za ka taba ganin suna wannan aikin ba ko a nan Kano suna gina masallatai a Najeriya suna gina wa? sai dai a gina Hasaniya o oh, Hasaniya ma ba a yi sai wa shi yasa ban san laifin da ya ba sai dai a gina Husainiya ka san harkar shi duk kafirci ne a ciki in ba haka ba da Hassan da Hussein wane ne babba to ya kamata a fara yi wa sai a Hassaniya kamiya wa kamiya Husainiya to amma shi Hassan din ba cikin lissafi eh ba cikin lissafi a wajen su ko kun taba ji ko kula shi ba su yi kai akwai matsala a cikin harkar nan haka yayan annabi duk maro su da yayan annabi sai fadi ba ita kadai ko sun damu da sauran ko ta mutum shi yana magana ya magana ummu kulsu yar waye ko ta mutum yana magana ruqayya kuna jin suna magana zainab ko ta mutum sai magana alqasim ko ibrahim ko abdullah sai wa ita kadai saboda me ya ga sanar da aka share su aka zuba kwandon shara sai ita kadai a kuma ƴaƴan natan ah tun da ya mai daraja ya kamata ƴaƴan duk su daraja ko bai kamata ba ƴaƴan nata kuma aka ce Husaini kada yake so banda Hassan in wa ke so a girmama duk ƴaƴan waye eh sai a girmama su duka to me sa aka dawo da aka ce da daya in annabi ake girmama sai da biyayen annabi su nawa su duka ko to me yasa aka wata aka dauko kwara daya in Khadija ake girmamawa sai a dabi ayanta duka me yasa aka watsar aka dauko kwara daya Fadima ita kadai ba su da sauran ko ta wajen suna yi Zainab waka ko ta wajen su yi Ruqayya sewa Fadima ita kadai kin bi kowa ado sai Fadima gai da ke ‘yan rasulu kya gama lafiya. Wai ta gama lafiya, a ya kama kare makarar gubara, idan ta ji ta gama lafiya ta koma zuwa ga Allah, yanzu ka ya kamar ya kwana. Me yasa ba ruwansu da sauran sai ta? Why? a yayin ko ne saba ma gina an gina hasaniya sai wa sai husainiya ba ruwan su da aka sai husaini dan me wannan wani makirci ne da ba kowa ya gane shi a cikin addinin shiya ba ko na haska muku kaɗan ku gane bakin zarar to bari dan haska kame in zallaka wata laya ce da yin shiya suka dan dunkule ya kamata a farke ta ku ga abin da ke ciki da annabi suke girmamawa da suna girmama Fatima saboda annabi ne babanta darajar babanta ta ci darajar annabi Muhammad sallallahu to ba ita kadai ce yar annabi ba da sauran ƴaƴan ma sun ci albarkacin annabi haka ne ko ba haka bane to daga sanda kaga sun zubar da ƴaƴan to ashe Fatima ba albarkar annabi take ce ba akwai dalili na daban da yasa suke girmama mata dalilin kuma bai da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kana ganin duk sakar shi mutum zai iya gane wannan karatu haka ne in dai albarkar annabi ta ci ya sa suke girma mata ya kamata ruqayya ita ma ta ci wannan albarkar dan ita ma yar mai gidan shi ko zainab ma ya kamata ta ci ummu kursum ya kamata ta ci wannan albarkar to daga sanda suka ce ba ruwansu da sauran sai ita wannan ya nuna ba dan annabi suke girma mata ba akwai dalili daban da yasa suke girma mata. ko gane karatu za ku gane dalilin zan faɗa muku dalilin kan tashi daga gana abu na biyu shi husaini da suna girmama shi ne domin fatima ce uwarsa domin fatima ce ta haife shi to da ba husaini kare za su girmama ba za su girmama haddawa hadda alhassan haddawa Hadda da alhassan da suna girmama husaini saboda jikan annabi muhammadu ne muna da samari akan husaini jikan annabi ne mu muna girmama husaini saboda jikan manzan allah ne ko to da su ba suna girmama husaini saboda husaini jikan annabi ne shi hassan jikan waye ba jikan annabi ba ne kenan da sun ba su su nawa su duka biyu daga sanda suka ɗauki husaini shi kadai suka ba shi suka ga su girmama Hassan in kana da hankali za ka gane to ashe ba dalilin girma shi ba domin jikan annabi ba ne ba shi da dalilin girma shi wani dalili ne daban da bai da alaka da kasancewa su jikar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai idan za a yaudare ka tun da annabi kake girmamawa shi kasan darajar sa sai a nuna maka ana girmama ma domin jikar annabi ce an wulakanta jikar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko kwanan har wani kilim suka sa a bidiyo abin a youtube suka sa wani bidiyo wayar cin mutuncin da aka yi fadima aka balla kofar ta kusa ta fasa mata kai aka banka wa gidan wuta waya ma a bidiyo abe zamanin annabi aka dauko shi kenan me ce sai drama ce wasu yan banza suka shirya amma abin da aka rubuta ku ga abin da sahabbai yi wa 'yar manzan Allah waɗannan mutanen da aka nuna a diramar sahabbai ne wataƙila ma kiristoci ne ita wacce aka nuna an banka da ta an basa mata kai faɗi ma ce wataƙila ma wata karuwa ce ba san wace ce ba ce da suna girma faɗi ba don 'yar annabi ce da sun girma sauran 'ya'yan da suna girma ma husaini domin jikin annabi ne da sun girma ma hasan wannan zai gane da kai cewa girmama Fadima da Husaini da suke yi ba ta da alaka ta kusa ko ta nesa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa suke girmama Fadima da Husaini bari ku ji dalilin daga yau ita Fadima suna girmama ta ne domin uwar Husaini ce albarkar Husaini ce suke girmama ta me yasa suke girmama ta saboda mahaifiyar Husaini ce to uwa ta ci albarkar ɗanta ba ɗan ne ya ci albarkar uwar ba yanzu uwar ce ta ci mai ɗan ne mai albarka uwar albarka ɗanta ci to me mai da Husaini zama mai albarka da har uwarsa ba ta ci albarka ta annabi ba sai albarkarsa ta ci shi za a girma ta domin da ba albarkarsa ta ci ba da an girma sauran 'ya'yan ana girma mata ne don ita uwar Husaini ce ta ci albarka husaini husaini shine mai albarka to wace albarka husaini yake da ita bari ku ji albarkar da yake da ita zamanin sayyidina umar radiyallahu an zamanin sayyidina umar radiyallahu an a wannan zamanin ne aka ci kasar iran da yaki a lokacin ana kiranta kasar farisa ƙasar farisa nan ita ce ƙasar iran ina fata fahimci wannan da wasu da ke ƙarƙashinta so daular iran daular maguzanci daular bautar wuta wacce ita ce daular farisa a zamanin na umar ne aka yi ne aka sita da yaƙi duk matasa suna su da yaƙin kadisiya yaƙin ne kadisiya saboda muhimmancin yaƙin da shirin da kisra shugaban ƙasar iran na lokacin ya yi sai na umar shiryawa ya shi da kansa zai jagoranci bataliyar yana kalifa sai na aliyu ya ba shara ce a nauyin shugabanci ya fi muhimmanci fiye da nauyin kwamanda na soja ka naɗa wani kwamanda kai ka tsaya ka riƙe shugabancin al'umma sai ta tunanin wa zai naɗa kwamanda sai ya gano kwamandan da ya kamata ya tura shine sa'adu ibnu abi waqas me yasa ya zabo sa'adu ibnu abi waqas dalilai guda uku dalili na farko sa'adu ibnu abi waqas kawun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi in yana zaune sai sa'adu ibnu abi waqas ya zo sai ya ce haza khali falyurid limru'un kalahu ga kawuna yana zuwa in akwai mai kawu irin nawa ya nuna mu wa isa kana da kawu amma ba irin na annabi ba kenan sa'adu bi abi waqas kawu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bayan kasance wasa kawu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi biyu ibn abi waƙa in yi harbi da kibiya baya kuskure inda ya zaro kibiyarsa ya sa a baka ya kalle ka ya ja ya saiti to mala'ikan mutuwa sai matso ya around the area saboda akwai emergency operation don yi harba ba zai kuskure ba an gane karatu dalili na uku shi bi biwa kasan ya daga hannu ya addu'a kan ya sauke hannu Allah ya ansa mashi saboda haka yana yakin kafirai da kibiyarsa kuma yana yakin su da addu'arsa saboda shi annabi ne da kansa ya masa addu'a ya ce Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu ya Allah duk harbin da sa'ad zai karka bari ya kuskure ka daidaita hannunsa wanda annabi masa addu'a daidaiton hannu ai da yayi sai kamar ai ga mu duwa kai wani wa max sannan wa ajib da awatahu ya Allah duk addu'a da sa'ad ibn abi waqas ya Allah ka ansa mishi albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ya samu yana abubuwa guda biyu an gane karatu sai na Umar ya iya zabe ko bai iya zabe ba duk da haka kamin ya tura shi sai da ya masa kuduban nan shahararriya da tana rubuta haizu cikin littafin aka je aka yaki aka yi karan ƙarfe. ƙarshe Allah ya ba musulmai nasara aka ainihin ci nasara da yaƙi Na a wannan yaƙi sai aka kamo 'ya'yan shugaban ƙasar iran na lokacin 'ya'yan kisra guda uku 'yan mata aka kamo su a matsayin kuyangi shi kuma kisra ya tsallaka Wannan 'yan mata da aka zo da su 'ya'yan shugaban ƙasar iran kyawawa sai aka zo da su aka kawo su gaban sayyidina Umar radiyallahu anhu sai sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda sai sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr Abdurrahman dan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yace zo na baka kuyangin nan dauke ɗaya ta zama ka na baka ita kyauta ya yi sadaka da ita ya aure ta sai sai na umar ya ce ina ɗana abdullahi dan umar abdullahi dan umar yanzu ya ce ɗauki ku yanga ɗaya na baka shi ma ya yi sadaka da ita ku yanga nawa sai na usman bai da ɗa namiji babba da haka zai jera yanzu saura sai na aliyu shi yake da me ɗa namiji babba ‘ya'ya maza sai kira Hussaini. sai ce ɗauki ɗaya cikin 'ya'yan sarkin iran ɗin ka aure ta na baka husaini sai ya ɗauke ta yi ne sai ya sadaka da ita da husaini ya auri 'yar shugaban ƙasar iran munafukai sai suka ce to ga dama ta samu jikar annabi ya aure wa 'yar shugaban ƙasarmu ba sarkinmu ba ma guje da muke girmamawa to bari zuri'ar da ya haifa mu girmama su mu kamba masu tare da wannan mata ba iraniya mu mai da su su ne gwarazan addinin a duniya sai mu yaudari jama'a da muna yin wannan ne domin kakansu annabi muhammadu amma mu ba don kakansu annabi muhammadu ba ne don kakansu kisra arne ba guje mun mun raya bautar addinin kirkira addinin farisa addinin maguzanci a cikin addinin musulunci wannan mata da iraniya da ya aura ita ce ta bashi duk da ya samu sannan limamai shi a gaba su daga tsakan wannan matar wannan da iraniyar duk shi a da suka biyo baya daga tsakan waye daga tsakan wannan matar da iraniya ce yar farisa duk wayannan limaman da aka ce sun fi annabawa daraja ya'lamuna ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu duk wayannan limaman da aka ba daraja daga zuri'ar wannan matar ne saboda darajarwa annabi Muhammadu ba ta taso ba saboda darajarwa fadi bayar annabi ba ta taso ba saboda darajarwa kisra ba ma guje shugaban ƙasar Iran wannan shi da sirrin dukkan girman da kuka ga yan shiya sun ba Husaini wannan shine sirrin wannan shine sirrin da ya sa. duk zuri'ar Kisra suka samu wannan darajar wannan shine sirrin ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addinin musulunci ta kusa ko ta nesa ba su da shi munafikai ne munafurci ne kawai aka shirya aka da mutane maguzawa suna bautar jikokin mai bautar wuta wannan sirri ne da dan shi amma sakare bai san da shi ba bai mai ba bai san da shi amma da shi mahaukaci yana yawo a gari yana yanka jiki da wuka wai saboda me kuna gani abin da ya faru a ashura a intanet akwai dan shi'a da yanka abin da dan shi ɗansa jariri ya yanka ɗansa ƙarami ya yanka shi wai saboda tunawa da mutuwar husaini ta yi kai kamata a yanka in duniya da gaskiya shi wani yaro ƙarami laifin mai laifin me Allah ka gafarta mana shi yasa ahlus sunna suka zama su ne matsalar shi a duniya saboda suke magana da ilimi suke tona asirin abin da ke faruwa Allah ka gafarta mana na'am mu dawo kan ajanda da muke tattaunawa Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda ودين الحق haq على الدين كله wannan addinin da wannan sunnar sai Allah ya bibita ta yadda Allah ya fifita musulunci yanzu a duniya shi ke karuwa ita kuma sunna ita ma haka take daukaka ko ba haka take daukaka ba ku faɗa min dan Allah da bid'a da sunna wanne ne ke karfi a Najeriya a Niger a Ghana a Togo a Burkina a Gabon a Côte d'Ivoire a Mali a a a a duk inda ka je duniya suna ci yanzu kalli Najeriya yanzu Kano in an ce a kirga yawan majalisan ahalin sunna a Kano da majalisan yan a wanne fi yawa tsakaninku da Allah na sunna sun fi yawa ranar mun yi wani wa'azi a datan kusa da fada bayan mun tashi daga wajen yake zuwa mun da matasa suna gaida ni sai ce mu wannan dan wani ne wallahi in naji waye babansa a Kano sai gaba na ya fadi ashe sunna tashi ga gida wannan dan wani ne na ce Allahu akbar idan ma a ce Allah ya taro da malam Jafar Mahmud Adam Kano zai zaga da kai ya ga yadda aka muke aiki bayan rayuwarsa ina ma malam Jafar ya taso ya zagaye Kano ya gani wallahi zai ce Allah sake kashe ni hankali na ya kwanta ban da matsala to duk inda kaje shekaran jiya muna kofar mai martaba sarkin Misau na kai wa'azi na ƙasa da ƙasa idan ka hau kan mimbari iya kallon ka gabar da yamma kudu da arewa dan adam da iya abin da irin ka zai gani yadda kasan kana tsaye a bakin teku ahalus sunna ne daga ko'ina har daga kasar Ghana su mai martaba sarki ya hau kan bimbari ya ce sunna ita ce magana ba waɗanda suka taimaki al'umma suka gyara Najeriya sai ahalus sunna ya rinka sulfa addu'a a nan take sardaunan mai sau shi kuma ya ce ga fili mai faɗin hekta ɗari da saba'in ya ba ƙungiyar sunna sadaka fi lahi aje a gina duk abin da ake gina suna tana da bukata yanzu ya kuna ji ga Kano za a gina jami'a ta halin sunna ƙarya nake an samu fili ko ba samu ba hekta nawa waye ba da fili Allah ya ƙara masa albarka hekta ɗari a gina jami'a ta halin sunna kuma Allah da za a gina ta ga wata can za mu yi a Hadeja mai martaba sarkin ji Allah ya kara masa albarka da kansa ya jagoranci da an ba mai hekta 65 ya ce ba zai yi ba sai an kara yanzu abin da aka ba mai hekta 150 mai girma gwamnan jihar Jigawa gwamna Badaru Allah ya saka masa da alkhairi kuma yanzu haka ana nan ana zane da tsare-tsare za a kaddama ita ma za a fara aiki yin Allah ya yarda daga can bakai kamin ka tsallako jami'ar sunna jami'ar sunna sunna sunna sunna nan maraɗi Nijar mun je mun kaddamar da gina jami'a ta sunna ta salam a nan maraɗi a Nijar ana nan ana aiki kuma za ku sha mamaki Allah da cikin sauƙi za a gama gina jami'ar shugaban ƙasar Nijar ya ce a kawo zanen in an kawo mashi a bashi tukuna ya fara fafatawa ya ga abin da za a buge sannan kuka. kwa karasa daga baya akwai wani dattijo ana ce mace alhaji musa dan sauro a nan jibe yake allah ya gafarta mashi ran nan na je jibe wa'azi yana wurin wa'azin zaune kuka yake tun da aka fara wa'azin har aka gama saboda irin taron da al'umma ta yi kun san da yake tunani yana kuka ya taba shiga nijar aka kama shi aka gurfanar da shi gaban alkali aka zartar mar da daurin shekara biyu a kurkuku kun san sa, an gan shi da din shi gafar mamur guni wannan shi da laifin da ya kai shi kurkuku shekara biyu ba fa gumin da ya je ba ba gumi ya kai ba me aka yi shi da shi ba kunna waye ba a cikin kayansa aka samu aka sa a rediyo aka kunna aka ji malam yana cewa karatun qur'ani da hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi aka ce shine shine a wuce da shi gurgu inda aka ɗaure mutum saboda ya sa kasar ɗin wazin malam bakar babur gumi shekara biyu yau nan ake gina jami'ar musulunci yau shugaban ƙasar Nijar sai da ya roƙi a masa wa'azi na ahalus sunna na afirka a mahaifarsa illena ummani mun je ayi wa'azin ƙarƙashin ƙungiyar kitabu was sunna shugaban ƙasa mun yi wa'azi a cikin yamai na kitabu was sunna daga gidan shugaban ƙasa matan shugaban ƙasa a excellency take gaso raguna ana kawo filin wa'azi talakawa na ci da gidan shugaban ƙasa. an gasa raguna sama da arba'in ake gasawa ana kawo mun je za mu ga shugaban kasar Nijar da manyan maluma ƙarƙashin shugabancin Sheikh Abdullahi Balalo da muka je za mu ziyarce shi muka je zina mun samu shugaban wata ƙasa ya zo mataimakin shugaban wata ƙasa ya zo da protocol ya samu shugaban ƙasa ka ce to ga baki sun zo akwai shugaban ƙasa kaza akwai mataimakin shugaban kasa kaza akwai maluman izala maluman sunna karkashin Sheikh Abdullahi Balalo sun zo wa za ka fara gani a cikin su yace maluman sunna su zan fara gani a kasar da aka daura mutum shekara biyu kuma wallahi mu muka fara shiga kuma shugaba ya mata wa'azi mai zafi akan ya ji tsoron Allah ya adalci ya taimaki addini ya tsara musulunci kada ya bari a gurbata wa al'umma aqida sunna ta cinye koina ina kwanaki na je ƙasar Cote d'Ivoire a ƙa'ida zan yi wa'azi na kwana bakwai a birnin Abijan na yi kwana biyar sai tafiya ta sake samun mu zuwa Europe na roƙi shugaba aka magana da shugaban izala na jihar Kano Dr. Abdullahi Saleh Pakistan ya je ya ƙarisa kwana biyu idan aka yi taro a wajen wa'azi sai ka ɗauka duniya ce za ta tashi sai nake mamaki nake shafin taɓa ganin irin wannan taron ba idan aka tashi duk sai ka ɗauka duk titin da ke cikin gari ya cika da jama'a wanda yake faruwa sai aka sai abin da ya faru wani malamin bid'a ne eh shi din shi shi eh shi ko ba da shi ba da ya je wa'azi sai aka tambaye shi Allah ya kara wa shehu karama malamin na dan gobe da ake cewa kabiru gobe ya zo nan duk ya ruruɗa mana mutane ya rikita su sai barin abubuwa ake ana shiga abubuwa <laughs> me za ka ce a kai sai ce to ina kira gare ku ku hattara da imanin ku shi wannan yaro da yake gani ba ma da gidan malamai bane uban shi ba malami bane ina tabbatar muku na sa amun bincike har kauyen su an je uban sa ma dan koli ne yanzu dan gidan dan koli shi zai zo ya koya muku addini wanda magana da ya faɗa yabo da ya ko sukaye shi yayi da niyyar suka amma me farko dai da yace ya ji har ya gano uba na ya nuna ina da uba kenan an samu ci gaba ko ba samu ci gaba sannan har ya gano uban na dan kore da ke na uban na yana da sana'a an ka <laughs> samu ci gaba ko ka samu ci gaba to kuskuren da yayi sai ya manta ai garin Abidjan a yanzu a Afirka ba mu da wani babban birni na kasuwanci kamar shi garin yan kasuwa ne gaba ɗaya gari kusan da ya faru duk da fayin bidiyar da aisha bidiyar an koshi sai ga fara kallon juna a ah, to to to mai malam yake nufi to kenan kenan mu kenan duk dinan yan banza ne saboda mu a duk yan koli ne mu ma nan gurin to abin ma yanzu hada cin mutunci da cin zarafi kai izalan nan to to mu izalan ma ita za a kai mun shike izalan gaba suka ce wallahi wannan jawabin da yi shi yasa sunna ta kama kaman gobara a ƙasar Cote d'Ivoire kaman gobara kenan mai son ya kasa fitilar shi ya kara mata kadafir bai sani ba linzirahu ala dini kulli ba da bara mu bane magana da Allah ya fada ne linzirahu ala dini kulli duk kasashen da ka je Afirka abin da ke faruwa kenan duk kasashen da ka je Afirka sunna ce kawai take yaduwa Allah mun gode maka haka nan Najeriya na taba mudin wata magana aka dauka da wasa nake sai shi Allah ya tabbatar da ita wallahi da malamin bid'a ne ya fara da azza ya yayi karama ko mun gano karama mu muna dan taba dai kadan kadan na taba faɗa muku a nan kuma a nan birnin Kano ne magana na ce duk inda wani sarki babba aka rasa shi to in Allah ya da ahlus sunna ne bi hakujira kujera dan duk sarakuna ba gidan da bamu da wakilci duk inda sarki babbai tafi wanda zai hau kujerar akwai wani ahalin suna ya yi kwantar bauna wannan abin da na faɗa shi ke faruwa a najeriya ko ba shi ke faruwa ba shi ke faruwa ku kalli yadda sarakuna suke gane suna yanzu na ba ku misalin wani sarki nan kusa da zumala abdul basir nan jihar katsina malam abdul basir ya san sarkin <laughs> ba zai kira sunan shi ba bai san izala idan ka ambaci izala sai ji amai saboda zai tsani izala amma kun san me ya faru wallahi ashe matar sarki ta gada sunna sai ga uwar gidan sarki ta sa hijabi har ƙasa ga niqab sarki ganta ya ce ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi istirja <laughs> ya bida kenan qalu to kaga shi bai faɗa ba kenan yanzu labarin yake bada da wasu qalu sun ce <laughs> kai malaman da Allah ya saka musu da alheri yace hajiya me nake gani haka tace ban gane me kake gani ba kullum hijabin nake sai ka ce irin zala tace to izalan menene eh, in izala ce to ni ya izala ce to sai me ni yanzu makarantar zala ma zan shiga domin suke karantarwa mu yanzu malaman namu sai wal marmara tu na gane abin da suke wasa gaske sarki hankalin ya tashi sai ga sarki yana kuka har da hawaye yana yanzu hajiya ke zaki tona mun asiri da mutunci da ki dauko izala ki kawo gidana kin san matsayina akan izalan nan a ce duk gidan nan bayan izala sai ke kai da sarki ya bude wuta hajiya nake kai dakata ni fa manzarun kan sun fara yin yawa kana magana wani kadai ce zala a gidan nan waya gaya maka wala an ka matsa min lamba sai in faɗa maka sauran ba ni kadai ce zala a gidan nan ba sarki ya shiru ya ce banda ke akwai wani ganin zala a nan gidan ta ce akwai mana kamar suwa ta ce zo kake ka ji har da ali ko san wane ne ali babban dan sarki wanda iyo sarki ya sauka ya mutu ya fadi shi zai hau kujerar ashe har kujerar mun cinye ba mu sani ba sarki ya ce me kika ce ta ce ali sarki ya ce ali ali ya kwara kira ali ya tazo da gudu Allah ya kara wa sarki nasara wani ga ce ka zama dan izala ya ce haba mai martaba izala nan ba wani abu bane a karanta qur'ani da hadisi a aiki da su shi ake cewa izala sarki ya ce ta tabbata ta tabbata kero sarki wa yanzu ya da cewa a karanta qur'ani da hadisi a aiki da shi shine ne su da izala sarki sai to wannan abu kuma ya wuce min sharri ya kai ma halaka ce duk ɗan izalan gidan nan yau sai na gansu hajji ya tsaya daga can sarki ya koma gefe ya tara mutanen gidan gaba daya ce duk wanda ɗan izala ne tafi wajen hajiya duk wanda wal gargaji ya da gargaji ya to ya ta wannan kusa abin da ya ba sarki mamaki gaba daya wajen hajiya aka tafi ina aka tafi wajen hajiya aka tafi shi kadai aka bace akwai wani ɗansa ƙarami ana ce masa muhammadu ya shaƙu da yaron ya ga muhammadu ya yi kiliya ya wajen hajiya sarki ya rike hannun muhammadu yana haba muhammadu nawa kai kan karka tafi ka bar ni muhammadu ya kwace hannun sai ce ta gani mai martaba sunna sunna sunna Allah ya yi gaskiya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala dini kulli wallahi ko taron mata da aka yi da a bambaya house kawai kaje ka san suna ta gama aiki ka san suna ta ci kasa da aiki a birnin kano shek abdul wahab yace sakatare general kaga aikin da malaman suna suka yi a kano duk wa'annan matan a sunna ne iya kallon ka wasu na kuka saboda ba da za su shiga ɗakin taro wasu na su ba ana fita da su waje sunna ba wata za ba ko kwabo kawai ta zo ta gane Allah ta zo ta gane sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode maka Allah mun gode Allah ka mana ni'ima da ka ba mu sunna Allah mun gode kamar mai tambaya yayi tambaya wai wannan maganar wane ne shaida ala gafarta malam sai Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah ya ce shi da kansa ya isa ya zama shaida cewa dan aikansa nan shi ya zo da guda shi ya zo da dinil haƙ, kuma ne yuzhirahu ala dini kulli Allah da kansa shi ne shaida da qur'ani ya tsaya da mun samu matsala kun san matsalar da za mu samu to an ce da aika kowa sai rauni ya ce ai ni ne da aikan arsala rasulahu to ni ne to ya zaka da shi to Allah sai warware matsala Allah rama karanta mana aya ta gaba bari ku je da aka warware Muhammad Rasulun Muhammad Rasulullah Murtada khabar Murtada Muhammad kenan wane da dan aikar annabi muhammad kenan wa aka aiko mana annabi muhammad allah sarki in allah bai daga gane ba za ka gane ba yanzu allah ya gama maka wannan magana kuma ya faɗa maka suna ba igiya ba ya ce ba muhammadu rasulullah amma mu zo mu jirgiwa da kai akan wani an ce aka ce to ai shi ma babba ne to na ji babba ne ya kai annabi to da bai bara mu bi annabi ba eh ta shi ma jikan annabin ne jikan wa mun yadda jikan annabi ne Allah ya kara wa jikan annabi girma an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba jikan manzo ne mun yadda jikan annabi ne Allah ya kara masa daraja da yanzu muka za muna rigima da kai akan ba jikan annabi wani sai mu bata lokaci amma da yafi sauki mun yadda an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to amma ga tambaya wa ya aiko shi ƙara zama karanto mana inna arsalna ilaikum jikan annabi ya kai gudu ka koma kenan wa aka aiko annabin aka aiko ko jikan ba kwanta mun ba jikan Allah ya turo ko annabi duk wanda ya yarda annabin ne Allah ya turo ba jikan bai shi Allahu akbar kenan babu da sabani shi kakan ne aka turo wane ne kakan yau eh, annabi ne aka turo kakan ba jikan ba to ga tambaya waye shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ko yana da jika ko bai da jika to jikan shugaban kasa sai shiga ofishin shugaban kasa an kawo bajet daga National Assembly sai ya sa hannu aka ce ya za ka same ce kai baka san ni jikan shugaban kasa ba ne ya yi sai ba da approval ya yi ya yi sanin bosha yan kwangila sun gama ji a biya su ya yi ya nada ministoci sun dadu jikan shugaban kasa ne ba bai da iko me yasa ba shi ne shugaban kasa ba ba shi ya kanada ba wa aka nada kakan aka nada ba shi ba kenan tun da kakan aka nada shi bai ce shiga ofishin kakan ya yi kuruntu ba ko sai dai jira a gidan kaka ya dawo sai kaka barka da dawa amma ba zai je shiga ofishin kaka ya aiki ba waye gwamnan Kano yana da jika ko bai da jika jikan gwamna sai shige cikin ofishin gwamna na da sabbin kwamishinoni ya ce na sauke na karkara na wayanda ya sauke sun sauku wayanda ya dada sun dadu me yasa ba jikan bane wane ne kakan to yanzu ne ba kwakwalwarka virus ya yi affecting din memory na kwakwalwarka ba jikan shugaban kasa bai isa shiga ofishin shugaban kasa ya buruntu ba dan ba shi aka nada ba jikan gwamna bai isa shiga ofishin gwamna ya aiki ba dan ba shi aka nada ba sai shugaban kasan da kai shi sai gwamnan da kai shi amma kuma sai kai da wai jikan annabi zai shiga ofishin annabi ya halatta ya haramta kuma kai da jikan nan ba shi aka rada ba ba shi aka aiko ba annabi aka aiko kai kana da matsala kana da matsala you have problem ya kamata a ce wannan wannan ya kama kwakwalwarka ka gane shi a cikin sauki to ni ba ma shi fi ba da haushi ba akwai abin da fi bada haushi fiye da wannan ko san dalili kullum rigima muke da yan bid'a su sun rike jika mu ko mu rike wa mu rike kakan kakan ya zo da sunna muka rike jikan ya zo da bid'a suka rike in ya tabbata jikan ne a ba za mu jaye da su a nan madar rigima za a yi mun yadda jikan ne ko a ba ma bid'a ya zo da ita ba suka ce addini ya zo da shi to mun ji addini ya zo da shi to mun rike addini da kakan ya zo da shi so sun rike addinin da jikan ya zo da shi to tambaya a nan gurin dan Allah in duniya da gaskiya da addinin da kaka ya kawo da addinin da jika ya kawo wanne ne tsohon addini wanne ne sabon addini na kaka shine sabo shine me na jika fa nawa muka rike tsohon kenan nawa suka rike na jikan sabon kenan amma kuma kullum suna ce mana mun zo da sabon addini <laughs> ko haka suke faɗa ba ɗan izala sun zo da sabon addini a da muka zo da ita to kai naka mun ji ba sabo bane wa ya kawo shi jikan ya kawo shi to mu kakan ya kawo eh amma dai naku ne sabo mu ba ka san gaskiya ku kalli yadda aka daskarar da kwakwalen al'umma kai Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya ce Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu dai mu rike annabi kuma ya ishe mu mu je lahira da kai kai ka rako jikan ne na taho da kakan mu ga za a bude mai wuce in ma jikan ne da gaske mu kakan ya mana ya ishe mu ko wai shi muke so ya cece mu ni dai na so annabi cece ne akalla ku ba duk wanda yana so shiga cikin manzon Allah ya ce Allahu akbar to kai ku tafi da jikan a saukar mun bar maka mu bar mana kakan ya ishe mu kuma wallahi na qismatal jabbari fina Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah ka taimaki sunna Allah ka rusa bid'a inda sai zan fassara aya za ta dauke mu tsawon lokaci kuma lokaci yayi da ya kamata a ce mu dakata a saurara ku saurara 'yan shi'a sun yaudari 'yan siyasa wai sun yi rijista za su ba su a miliyan shida da rabi ka ji karya waɗan shi'a wai suna da mutum miliyan shida da rabi a najeriya wai sun yi rijista su kuma an jawo an zauna an yi mitin an fahimci juna we are fighting a common enemy za a ba su dama in an ci zaɓe su gudanar da addinin su yadda suke so addinin su kuma san shine zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zagin Umar zagin Aisha duk da na tsaya sai nayi wannan addu'a ya Allah duk yan siyasar da suka hada kai da yan shiya za su ba yan shiya dama su cigaba da yin addinin su na zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaba da ahalin sunna ya Allah duk dan siyasan da ya wannan Allah karka bashi nasara a zaben da zai a ya Allah duk dan siyasan da ya haɗa kai da ƴan shi'a Allah ka kada shi daga cikin alkawarin da suka musu za su sake musu wali na wulbaro wali na da sauran 'yan shi'a da aka kama za a sake su unconditionally ya Allah duk 'yan siyasar da suka haɗa kai da 'yan shi'a suka shirya wannan Allah ka kada su Allah ka kada su Allah karkabar ɗan siyasar da ya haɗa kai da 'yan shi'a ya ci takara ko da ta kansila a Najeriya balle ta ciya mana local government balle ta gwamna balle ta shugaban ƙasa Allah karka nuna mana nan da shi'a za ta baje kolin a Najeriya Allah karka guda mana sanda shiya za ta baje korinta a Najeriya duk dan siyasan da ya haɗa kai da yan shiya Allah kai rugurgu da shi Allah ka sa ya riga rana faduwa ranar zabe Allah ka Allah ka buga shi da ƙasa wannan addu'a ku ta yinta na yi wannan addu'a wannan siyasa wai mu ake wa gugan zana da mu ake in dai kayi nufin da su da kai ake dama ba da wani ake ba da wa ake da kai kuma yanzu Allah ne tona maka asiri jama'a suka gano kai din ne kai ya mu ba mu faɗa ba mun cewa ne me muka ce wanda ya hada kai da yan shi'a Allah ya rubuta shi sai ka ce da mai gidan mu ake to a ka san mai gidan ku dan banza ne da baka kwaso shi ku yi ta wannan addu'ar a masallatayya ya Allah zaɓuɓɓukan da za a yi Allah ka sa a yi su lafiya ba tare da zubar da jinin al'umma ba ya Allah duk wanda cin zaɓensa shine alheri ga musulmi da sunna Allah ka bashi ya Allah duk wanda cin zaɓensa bala'i ne ga musulmi da sunna da al'ummarmu ya Allah kada ka bashi in yana kai Allah ka tunkuɗe shi in kuma dama matsayaci bai hau ba yana kokari ne Allah ka zungo matsayaci fa wannan addu'a ku ta yadda kuma mutumin kirki ya Allah duk jam'iyyar da yake Allah ya kasa ya ci zabe duk jam'iyyar da yake mutumin kirki ne inda ya Allah ka san cin zaben sa shine maslaha ga al'ummar mu shine rahama ga al'ummar mu Allah ka bashi sa'a kowace jam'iyya yake inda mutumin mai in mutumin banza da duk inda yake Allah ka kada shi Allah ka shi ya nasara ya hada kai da masu bakaken kaya Allah ka sa fuskarsa ta duhu na ɗan shi a baƙi na zane. wannan addu'a ku ta yi ta wannan saƙon ku ta isar da shi za ku ci gaba da isar da shi duk wanda ya yi alƙawari wannan saƙon message ne zai kai shi gaba ya ce Allahu akbar in Allah ya da an gama da ya tar ubangiji kuma Allah kai mu ranar zaben za mu ga yin shi a su miliyan nawa ne Allah kai mu ranar zaben baka san dan shiya da ƙarya ba to zaka sani na sai ka kunyata zaka san waye dan shiya. duka yan shiya Najeriya su nawa ne da suke da ƙura miliyan shida da rabi yaushe ma suke rijista mai yaudara makareta ta yan luwadi dukkan bin doka da ko ga yan na yi a baya ai da gangan aka kafa su don a matasa su shiga addinin shi'a a nan kano an yi doka cewa ba za ka hau mashin kai goyo ba ko ɗanka ba a yadda ka goya ka kai makaranta ba ƙarya nake ko matarka ba a yadda ka goya ta ba ka kai ta islamiyya haka ne ko ba haka bane amma sai aka ce dokar banda ɗan shi'a ɗan shi'a 3 in 1 suke akan mashin ba wanda zai tare su wai iya abin da za su yi su sa tuta tun daga abuja aka turo dan shi ya sa tuta a mashin din shi tutar wali da wani baro to an ba shi dama ko mutum uku ya goya ba wanda zai tare shi daga nan mutanen cikin gari matasa suka ɗauka yan a jarumai ne sun fi ƙarfin gwamnati ga da gangan aka wannan da a sa ku su shiga addinin shi da gangan wasu matsiyata suka shirya wayan nan Allah karka ba su nasara Allah karka nuna mana sanda za a maimaita wannan kuma wacce cutar da aka yi mana Allah ya isa ba mu yafe ba in ma taka na nakura za ka ɗauke ta a mashin ko za ka kai ta anguwa sai ka je wajen yan shiya ka ce ku bani aran tuta ko in magala sai a baka aran tuta sai ka magala kai ma ka zama tamfarari dan shiya da gangan gwamnati ta shirya wannan da gangan aka shirya da gangan don a mai da yayin mu yan shiya da wannan yayin mu suka ɗauka yan shiya jarumai ne akwai matsoraci a duniya kamar dan shiya karyar banza karyar wofi yana maganar shahada da aka zo gidan shi ba karkashin rami ya shige ba yana waya da mutanen Iran don Allah a kawo ceto don bai tsaya yi shahada ba me yasa zancen banza zancen obi don me ba yin shi aka ciki da gangan za su rinci bori jima sai jami'an tsaro sun dirko kuma su jawo mutanen gari ko ta yaga za ka je ba ka shaka ba su kware ka ba na faɗa muku abin da ya faru a kebbi wajen su alarama nasiru gwandu suka fito suka yi zanga-zanga suka fitini jama'a aka kama shugabansu suka ce sai sun je sun kwato shi da ƙarfi aka fito an haɗo an taru kwamanda yana ba da waka ana ansawa yana ba za mu ji tsoronsu ba ba za mu ji tsoronsu ba ba za mu ji tsoron ba za mu ji tsoron wani mai ruba da kaki ba in wabce takobin wani in kwakwashe kwabri ne ƙura ta ɗaga can gaba ƙura ta bice baya ba za mu ji <laughs> aka tun karo police station dino ya ce ba mu hada ku zanga-zanga ba tsarin mulki ya ba ku dama amma kun ga wannan layin da kun tsallako shi kun kawo mana hari ne duk abin da ya same ku suka ci Ta za a so bakin layi a tsaya ana ba za mu ji tsoron su ba ba za mu ji tsoron amma dai ana tsaye bakin layi an kasa tsallakawa sai akwai rashin gaban su ana ce masa audu da ya kukan kuna sai tsallako ba za mu ji tsoronsa ba da wani ofisa ya rintima masa bullet sai da ya sama sannan ya fado da suka juya suka rintima da gudu waɗanda suka karya Allah kaɗai sun yaka su ƙarshe sai da suka zo suna ta roƙuwa ba su ma gawo su je su sallace ta bayan ba su gawo sun je su mata sallah kuma su ya gabe to ana ran a cikin gari azzalumai sun kashe aure Allah ya isa har bar da ƙarin wannan shi ne abinda ya faru a ina a Zariya, sanda suka tare su janar da burutai ba irin rukun gani ba ba roƙon da ba a musu ba suna wani ba zai yiwu ba ko mutum ya koma ko a yi a nan sai wani tada kura ake yi ana lallashi abin ya gagara aka ce a buga wa shi wani na wulbaro aka buga masa kai wa mutanen ka magana su ba ce wa amin samuri ya wuce idan ba zai yiwu ba an riga an yi yara na ya canja hanya ai ba shine na farko da aka fara tarewa ba he has to go back because my boy. To approve to karshe soja ya yi shi ba mai murna ba ba zuba da jini mutum mai murna ko har ne aka zuba da jini shi ne abin farin ciki a ci ba abin murna ba ne amma dai abin da nake so in ce shine tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa zai baka shi kuma alhakin sahabban annabi da suka zaga da Allah ya kama su dan in ba wai alhakin sahabi ya kama ka ba ka ɗauko sanda ka tara soja da yake 47 wannan harka zai nuna maka alhakin sahabbai ne alhakin sahabbai ne ba yana cewa Aisha indo yan garbati ba to alhakin indo yan garbati ne ya kama ki kuma sai ga ana gudu ya hussein ya ƙa'im ya mahadi wata mata mai yawan jin waƙar indiya wai ta zo za ta mutu ana cewa ke ce la ilaha illallah ita kuma tana hoti ho hoti ƙarshe ta cika da hoti ho da wanda ya cika da hoti ho da wanda ya cika da ya husaini ko ya mahadi wasu ɗaya su ɗaya domin annabi cewa man kana akhiru kalamihi ne ya husaini ya qaim ya mahadi hoti ho duk yan hoti hoti haɗe suka wuri an gane karatun sai bayan da abin da ya faru ya faru ina sauka daga ƙasar ghana ina sauka lagos sai ga kilba an turo mun yan ya har an yi waka buhari allah ya isa buhari allah ya isa general dogo an ji kunya buhari allah ya isa ko zai da Allah isa zalunci ne mai makami ya wa wanda bai da shi na ce na yadda zalunci ne mai makami ya dirka wanda bai da shi to shi ko mara makami ya tara mai makami ya san bai da makami ga wuta yana kano ya tare shi wannan kuma mene ne <laughs> to wannan shi yasa duk inda dan shi a yake a duniya babban burin shi a ce janar buhari ya faɗi zane babban burin shi kenan bai da abokin gaba a duniya sai wa sai wa to shi yasa ake ɗaliban yan siyasa ana mitin da su to zo mu haɗu mai taron dangi to Allah ya kai mu ranar zabe am ya golo na nahanu jami'un sayyihu zamul jam'u wa yuwalluna dubur Allah ya kai mu ranar za mu da dan shiya za ka yi dariya ko daga ranar ko ɗan siyasa zai gane munafakai ne ba mai kara hada kai da su daga ranar ba mai kara ne hada kai da su domin gani gawa da zai sawa wane ji tsoron Allah Allah ya muku albarka Allah ya zaunar da wannan anguwa lafiya Allah ya kara wa Kano albarka Allah karka bari mu kara ganin lokacin da ake sa mana bababai a masallatai Allah karka sake nuna mana lokacin da zamu shiga kasuwa gaban mu na faduwa babu zai tashi Allah kar ka nuna mana lokacin da danja za ta tsayar da mu gaban muna faduwa kar mu ya tashi Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka taimaki wanda cikin taimakonsa akwai taimakon addini Allah ka rusa duk wanda rushewarsa taimako ne ga addini matan mu Allah ya musu albarka Kano da shugabanninta Allah ya kara musu albarka da malamanta da limamanta Allah ya kara musu albarka da almajiranta da ƴan kasuwanta da ɗalibanta Allah ya ƙara musu albarka limamin mu na wannan masallaci Allah ka sa gama da duniya lafiya Allah ka sa gama da duniya lafiya Allah ka raya shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda rayuwarsa za ta kare Allah karbi rayuwarsa akan sunna ka ta da shi tare da mu cikin ahlus sunna ranar tashin alkiyama tare da jagoran ahlus sunna mu tafi gidan ahlus sunna jannatul firdausi shi kuma jagoran shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi malam gida lafiya don Allah malam mijina yana son kara aure na hana ji domin ‘ya'yanmu mata sun isa aure amma ko maganar auren su baya yi gahi sun kai matuƙa kuma mata ne sun gama karatu shin ina da laifi kira da laifi tana da laifi tana da laifi miji idan zai kara mata kada ki hana shi kara mata ba shi ya kara to ai ga yayin mu mata sun girma kin san wani abu watakila albarka ƙara matan nan da zai yi Allah zai kawo ƴaƴanki mata wayanda za su aure su watakila tarewa da za ki ce ba ke da a auro yar wani ba yar wata a kawo gidanki ba ke da ba shi kuma Allah ya ce to ke kuma ƴaƴanki matan nima ba zan yarda su tafi gidan wani gidan wata ba su yi ta zama a gidanki ta a tukunya ki dafa abinda mata ba su gane ba kenan karfafa masa gwiwa yi masa fatan alheri yi addu'a Allah ya sa albarka akwai mutumin da yake da ƴaƴa mata manya-manya da su sai ya aure sama da guda biyar amma ba wanda ya taɓa tayawa rannan ya ɗauke matar suka je suka yi umra don su roƙi Allah Allah ya kawo ƴaƴansu mata mai arziki ne ba abin da bai da shi bayan sun gama ya dan fice na zaga sai wani malami yana wa'azi bayan ya gama zo ce ka taimaka mun da addu'a kaji halin da nake ciki ya ce Allah da zan taya ka da addu'a har zai tafi ce dakata matan ka nawa ya ce mata ta daya ba ka da ikon kara sai na da ikon karawa ya ce kuma ka zana da mata daya ga ka kana kumfulin yanzu kana da yaya sama da biyar wajen yaya guda bakwai mata duka bayan addu'a da zaka in ka je samu yar wani ka auro ka rufa mata asiri watakila Allah ya ji tausayin yayanka mata ya ba su miji to da ga uwar gida wannan labarin ba <laughs> amma yana bawa shi ga neman aure kuma Allah ya sa masa mai yarinya mai natsuwa sai da aka gama ya zo ce to hajiya eh kin tuna sanda muka je muna ta ce eh kin ji shawara da wani malami ya ban ban gaya miki ba dan ina tsoron kai shawara ta kasa kama hankalinki ni kuma ina son aiki da shawara shi yasa daga dawowa na aboye na fara neman aure kuma har na samu kuma har an bani kuma za a daura wa ya gaya maka wayannan malaman ana biye musu to to to shi Allah ya ga daman ba su mijin ai ko baka karo ba zai bada Karfe ne ta buga ta buga abin ya gagara dole ta rubuta kaddara aka auro a wajen bikin cikin dangin amarya da suka zo sai wasu mutum biyu suka ga 'ya'yan wannan bawan Allah guda biyu cikin 'yan matan nan guda bakwai kawai sai suka nema ana gama wannan auren suka ce kuma a sa da su sai ga shi an kwashe guda biyu an aure su yanzu su to ya kin gani ku da sai su yanzu Allah ya kwashe mana biyu saura nawa saura biyar ta ce to wallahi ta yanzu ta riga aisha ta yanzu an kama amarya ba ita aka ba wa aka yi wa amarya ce aka wa sai to wallahi ni dai na ji daɗin wannan abu kuma yanzu in ka tashi ne ya ƙara ma ni na amince ban da ja kawai yana tashi sai cigaba da neman aure aka sake shi ya sake aurewa a wata mutum auren ciki ko Allah Allah ya sake kawo mutum biyu sai ka sake aure yayi yayi saura nawa ai ana gama uwar gida ta zo ta ce mai gida eh kofar nan da ta sarar guda ɗaya da Allah kulle ta kuma haka aka yi yana ko ta hudu Allah ya turo mutane guda uku suka aure sauran gaba da yayin sa mata sun tafi gidan miji to amma sai kin tsare kin ce ke ba wata ta isa ta shigo ai ni a cikin uwata ma ni kadai na zauna to billahi da zai babu wanda sai ya fi cewa ki bakin duk da kika fito sai ya shaguri an gane bashi ya aurensa kake dake fada da sunna auren nan Allah ne yace ayi da zai ce ayi kuma bai shawarce ki ba bai shawarce mijin ba karfi iko sai ce abinda ya gada ma ta kenan namiji a wani fiye da daya idan yake ce ba ke dare zuba da kike rigima ba kina rigima da Allah kina yi wa annabi Muhammadu zanga zanga dai da wannan shari'a to kike wasa ke kuma Allah zai jarrabe ki ƴaƴan ki mata ki rasa mai auren su an gane wannan ka taro tambayi tambayi ita kadai an ansa sauran kai waliman o guda dai saura to karanta mana ta gaba <laughs> malam tace tambaya ta shi ne miji na baya yin sallah kuma idan ne masa magana sai ya fushi wala har yanzu bai tsayar da sallah gaba daya idan yayi wata ba zai yi wata ba shin na ce ko ya halatta na ci gaba da laba da ci sannan kuma duk haƙoƙina baya bani sabulu man ta fara sauran abin da ya kama da haka malam ka yi nasiha a kai domin sauran maza mazan da ba sa yi matansu haƙoƙin kiwaye na masu sauƙi ne in kika ce sai ya baki dole ya baki in bai baki ba a je kotu a kashe auren in kika ce ba matsala zan iya haƙuri mu ci gaba da zama abin mu auren ki yana nan lafiya babu abin da ya same shi kenan haƙoƙin ki suna da sauƙi sha'ani amma yanzu kin zo da babban magana shine bai me bai sallah al'ahadul ladzi bainana wa bainahum as-sala man tarakaha faqad kafara Abdullahi sai na Umar radiyallahu anhu lokacin da aka soke shi da wuka bayan ya farfado abin da ya fara tambaya hal sallan nas mutane sun yi sallah aka ce eh yace la hazza fil islam liman taraka as-salah wanda ya bar sallah to bai da rabuwa a musulunci zero ne ko fasin bai da shi la hadda fil islam sai da umar ya faɗi wannan magana gaban sahabbai ba a samu sahabin da ya kare tashi ba ina ba ta fahimci wannan so in mijinki bai sallah a nemo malamai su yi masa wa'azi in ya gyara a ci gaba da zama Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka in bai gyara ba nemo magabatan ki a zo a zauna da shi za ka gyara ka ci gaba da sallah ba za ka gyara ka ci gaba da sallah ba zai gyara abin da ake so kenan ba zai gyara ba a kashe auren haramun ne yake gaba da zama da shi menene haramun ne yake gaba da zama da shi Allah na fushi da shi manzon Allah na fushi da shi ba abokin zama bane amma in akwai da za a yi masa wa'azi da nasiha ya gyara to abin da ake so kenan ba zai gyara ba to karki zauna da shi ƙwarya ƙwaryan arni ne ba zama da shi an gane wannan to masu addu'o'i Allah ya biya mana bukatun mu da alkhairi kambun baka kaga maluma da wayo yanzu ya ce wai tambaya da ita sana shi wai takarda da yake nufi wai ba tambaya da yake nufi ba wasu na tambaya kan abin da ake cewa kambun baka kambun baka gaskiya ne sai dai a larabci ba kambun baka ake ce mashi ba kambun ido ake ce mashi shari'a ta kira shi da al'ayin. Al'ayin wannan gaskiya ne akwai shi ina fata fahimci wannan abin da ake cewa ainu shine mai shi ba tsafi ba haka Allah ya yi shi haka ne Allah ya yi shi ba laifin shi bane sai dai shi kuma duk abin da ya gani ya bashi sha'awa ko bai yi magana ba balle a rashin sa'a har ya yi magana to sai musifa ta samu abu sai dai musifa ta samu abu musamman idan bai ce masha Allah tabarakallah ba wanda yake da shi sai rike wannan ka'ida duk abin da ya gani ya burge shi ya ce masha Allah tabarakallah idan aka samu kuskure kuma ya zo wani saurayi ya burge shi bai faɗa ba kambun idon ya yi aiki ciwo ya kama wannan saurayi to abin za a sashi shine sai a sashi ya alwala idan ya alwala sai a ɗabi ruwan alwalan wasu malamai suka ce ya wanke kafar wandonsa ta ciki duka ruwan a haɗa wuri ɗaya sai a ɗebo wannan ruwa sai a watsawa shi wanda ciwon ya kama in Allah ya da Allah zai ba shi sauki ina fata fahimci wannan wannan shi ne abinda musulunci ya sani kuma ya zo da ranabi hanyar da ake bi a makanta shi amma maita wannan sihiri ne ina fata fahimci wannan idan har akwai ta mai ce sihiri ne daga nan kuma hausa suka in sun rena ma wayo su ma sai kai maye ne kawai musamman aka rashin sa baka da kuɗi baka da yaya masu kuɗi to yanzu da za ka ji ce wannan shi ma maye ne to su kuma wannan shiga takaci da ne hankali sai ka dauki matakin da zaka dauka Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ka ta ce zuwa umara da aikin hajji da sadaka da kyauta amma fa kudin ba na halal bane shin duk sun karba a wurin Allah ko kuwa Abdullahi dan Umar ya ce na ji da kunne na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata bi ghairi dahurin wala sadaqatin min galul duk sallar da aka yi ba tsarki babu sallah haka duk sadakar da aka yi da kudin sata babu sadaka ina fata fahimci wannan idan mutum ya ɗebi kudin sata ya je aikin haji ko umra yana labbai kallahu ma labbai labbai kala sharika laka labbai mala'iku suna ba shi ansa la labbai ka wala sa'adai ka wa hajjuka mardudun ilaik ina fata an fahimci wannan inna la ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wannan ita ce kaida ta addinin musulunci Allah ta'ala ya samu dace sai addu'a mahaifiyarsu an sace ta yau sati biyu da kwana biyu suna bukatar taimaka an sace mahaifiyarsu yau sati biyu da kwana biyu Allah ka sa gano ta Allah ka dawo da ita lafiya a cikin al'ummarta Allah ka tsare ta a duk inda take so kuma Allah ya ba su ladan haƙuri da kuma dagewa wajen yin addu'a Allah ya dawo da ita سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ dr muhammad kabir haruna gambi babban sakataren wannan kungiya mai albarka allah ka saka da alkhairi kuma dama mun ce wa'azin da zai duk ya ce